Wasu ‘yan bindiga da ke kan baburan hawa sun afkama wasu ƙauyukan da ke ƙaramar hukumar rafi a jihar Niger, Najeriya, inda suka hallaka mutane shida tare da jikkata wasu da dama. Maharan dai bayanai sun nuna cewa yawan su ya kai kimanin hamsin, inda bayan sun gama wannan ta'asa a ƙauyukan kukoki da kuma madaka, sun yi awon gaba da shanu masu tarin yawa. Wannan al'amari dai ya sa a yanzu haka ɗaruruwan mutanen yankin sun tsere daga gidajensu, inda a yanzu haka suke gudun hijira a garuruwan fando gari da kuma Kagara. Malam Ibrahim Gambo na ɗaya daga cikin waɗanda abin ya shafa wanda a yanzu haka ya isa garin Fando gari. Kuma a nan suka zo suka mana wannan wadatar, duk suka shigo da dindigoginsu suka tarwatsa mu a wurin gaba ɗaya yau din nan ma kokarin mu zo mu samu motocin da za su dauko mu da kaya mu abin ya fuskara kowa yana su. shi ma dai shugaban karamar hukumar rafi alhaji Gambo tanko ya ce tabbas mutanen da ke zaune a yankin suna cikin firgita akan haka ne ma suke barin garuruwan nasu su mutanen ƙauyukan nan su da cewa sun tsorata yasa yasa suka suka tashi da ƙauyukan su suka zo cikin gari samu mafaka Gwamnatin jihar Niger dai ta ce a yanzu haka tana ƙoƙarin ɗaukar matakin agazawa waɗanda ke asibiti. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger. Local government tana kula da su amma muna nan muna bin sawu don da muka ga sun kasa za mu fita da namu ɗauke A ‘yan kwanakin nan dai ƙananan hukumomin da ke arewacin jihar Naija na fuskantar ƙaruwan ayyukan fashi da makami, akan haka ne ma shugaban ƙaramar hukumar Rijau, Honorable Bello Bako, ya sanya ladar Naira dubu ɗari uku ga duk wani ɗan fashi da ya tuba kuma ya miƙa bindigarsa ga hukumomi. Duk operation da suke da makamai suke yin shi. To tunanin mutum kai zai hasara wannan abu, shi yasa na zo gaban jama'a na yi wannan tayi. domin abin nan kila zai taimake mu in ya samu wannan kuɗin zai iya zama jari a gare shi sannan kuma bindiga gaya san an kama shi da mai laifi na ce to ya kama hukuma direct mu a shirye muke mu bashi dan abin da zai dunga juyawa a matsayin jari gare shi shi yasa na yi tayin wannan dubu ɗari ku ga da kama da bindiga ta kware. rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin kakakin 'yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar Niger ma ya ziyarci yankunan inda a yanzu haka aka ƙara jibga jami'an tsaro. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.